yawancin mu gaskiya da muka fito muna neman tsaya zabe mun sauka ba za rasa mutum ɗaya ba muna tunani kafin mu shiga mu fara zabe mai yiwa kila ko shi din ma zai iya sauka yawancin mu kan gaskiya mun na'am da abin da fatin mu ta ce mu yi abdulrazak namdas me aka faɗa ma yasa ka gamsu ka janye shin taka ake ko kuma ko wani alkawari da aka yi maka ne? A'a, wato kasani sani na fita na yi takara ni kuma daga arewa maso gabas na ke. A lokacin da na fita ita fati ba bata fito ta nuna ga inda take so ta fitar da speaker ba ta yi zonin ba. Bayan da na fita ne sai aka fitar da ɗan takarar Senate President inda na fito. In za a yi adalci mu ce a fitar da senate president tare da speaker duka daga bangare guda kamar ba yi adalci ba shi yasa aka ce ya kamata mu bar ma shi lawan shi ma ya tsaya Allah ya sa mu mu samu lamba ta uku a wannan bangare da dubu biyu da sha biyar ba zai abun da fati take so ba a yanzu kan bari yi abin da fata take so. Nan da zuwa ne zuwa yanzu ya saura wanda bai janyin ba majalisar wakilai. Wani gaskiya ba na son ma kira suna kare ga kamar na masa kamfen. Ni ne <laughs> ni na san sauran mutum ɗaya da bai sauka ba. Don me kake jin labari daga majalisar dattawa kuma? Banda maganan Amin Lawan. Ina ga kamar mun sauri za mu samu nasara a wancan bangare sosai. Dama wanda yake ba mu tsoro shine tsohon gwamna kuma sanato mai ci kuma rankin senator ake ce shi a turance shi ne shigoje wannan ya dan karkatar da hankalinmu a matsayinsa na tsohon gwamna tsohon minista ya dan ba mu tsoro amma da ya sauka to muna ga kaman alhamdulillahi an samu sauki a wannan shi kuma za a fafata amma za mu yi nasara insha Allah ba wata matsala sama can ga kuma maganar sanata Ali Indume ma daga Borno wanda zuwa yanzu dai ni ban ji labarin ya janye daga takarar shugabancin majalisar ta nan ba eh to ni ma ban ji na shi ba har yanzu amma abin da nake so ka fahimta shine yadda mu a nan majalisar tarayya muna gan fimi zai ci ba tare da matsala ba haka muke ganin lawan ma zai haye ba tare da matsala ba don dama mu matsalar mu wanda fi ba mu so ne eh, shi goje din to amma ka san siyasa ko ya aka yi ba kare na kowa zuwa kamar karfe nawa ake sa ran za a yi zaben nan ma har a kammala a fara aikin majalisa ta tara eh, gaskiya ka san ana fara da zaben majalisar ba, na farko kafin a zo kan majalisar taraya clark na national assembly shine yake gudanar da wannan zaben so karfe goma za a fara da na senate in an kare sai a yi namu kuma ka san senate ba a don lokaci sosai don ba yawa gare su suke ba su ɗari da tara mu kuma muna na ɗari uku da sittin kuma dokar mu a majalisar tarayya ya sha bamban da na dattabe eh, don namu kafin nan a ce ka ci zabe sai an tabbata ka samu rabi da ɗigo ɗaya ma'ana in muna da ɗari uku da sittin sai kana da koriya ɗari da tamanin da ɗaya kafin a ce ka haye amma muna ga kamar in har za shiga zaben ma kenan insha Allah zai kai ko zuwa yamma kafin a samu sakamakon wannan zaben wasu na cewa wannan zabe idan jam'iyyar APC ta samu nasara duk yan takaranta suka yi nasara to fadar shugaban kasa ba ta da wani uzuri cewa majalisa na hana ta aiki a wannan sabon wa'adi na shekara hudu da za ta yi. Wannan ba gaskiya ba ne, mu za mu goyi bayan gwamnati ba karya. amma duk lokacin da ka kama faɗa da mutum ko ka zo da shawara mai kyau shi yana maka kallo ɗan adawa ya saurare ka ma matsala ne amma wannan ina ga za saurare mu ba gaskiya bane ba za mu zama abinda ake faɗa shi a turawa turanci cewa mu robar sam ba mu yi wannan ba insha Allah ko a jihohin Najeriya mu arewa muje je kudu bi yamma bi gabas sai labari yanke yanke muke ji oh. jama'a sai a saurara Wannan sako ce na neman zaman lafiya ga dukan addinai da ƙabilu. Mu rungume zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira don yakan jawo masifa. Matasan Najeriya mu daina ta da hankula mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka. Ina kiran Jamilu da Jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo jana'iza. matakan kenan daga mai neman zaman lafiya zaman lafiya zaman lafiya